amanar amanar hmm. Ban Sunana Alhaji Ali Rabiu Ali Mai Katifa. Masha Allah. In ce ko kin ji? Ya ɗan biya wani waje ne amma yanzu yana kan hanyar zuwa gida. <laughs>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 sa mai gidanka da Eh ya zo amma ya fita. Wata ‘yan matsala aka samu a nan gidan. Wani irin matsala kuma? Wasu ɓata gari su kama ya a nan. Shi ne wani abu ya faru shi ne za su samu zama su tattaunawa tsakanin maƙotansa masu ofisoshi a nan. Ya, an yi ma daga gidansu nake. Na san da ban biya ta gida ana jira na ba. Da na san zan same shi. Amma haka ma ba ta ba su ba, dan ba jimawa zai yi ba yadda ya faɗa. insha Allah zai dawo zaki iya zama ki shi to shi kenan dan ba zan bar wannan kwalliyar ya wuce ni ba dan shi ne aikon gaskiya ko ni na ga harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance Kar ku bari ta lalace, in ka bari ta kwarkwance, to fa jiki ya susu. so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi da tsira Me yake faruwa ne haka umaira? Na ganki jikin zama wani iri. Eh? Kin fita kuma na ga kin dawo min haka. Eh? Ba ba na jin daɗin jikina ne kai. Zuwan bawan Allah nan, ina zaton sassauci za mu samu. Da kika dawo sai na ga yanayin ya ƙara tsananta. Wai me yake faruwa ne? Waɗannan harshe da laifi a cikin damuwa. Harshe ke fitar zance. Kunne. Hasali ma ɗauki ya kawo rayuwata. To amma me zai sa in ganki haka? menene wannan bawan Allah ya miki da yasa kika shiga damuwa haka mun tattauna da shi ne kan gudunmawa da taimako da zina ba ba ma kamar yanzu da marici ya shigo cikin gidan mu yanzu ne na ƙara tabbatar da cewa rashin mahaifi ba ƙaramin garari ba ne tunda ko ba komai za ka ci darajarsa kar ki manta fa mutuwan nan ba ke kaɗai aka yi wa ba fa wannan mahaifinki ne ya rasu mahaifinki nan ni kuma mijina ne a duk wani mutuwa mai ciwo babu kamar namiji Umaira duk da kin rasa kun rasa shi ni ina rayu mahaifiyarku Umaira ki haƙuri mun yi rashi haka Allah kaddara mana amma ki haƙuri Allah ya ji kanshi ki haƙuri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 shi ne fa kuma yanzu ka gani ma da waya wai fa tunani na ma kafin ka dawo a rangada maka kira saboda in dai ban gilma haka ba wai kafin a daɗin nan sai in ga tsawon lokacin wato wani zumuɗi ne da wani abu yake yake yake yake yake ɗauka ta nake ta san mi magana da kai na ce ashe ba banza ba da ka ce ka rabu da yaran nan babu wani abu ka kyale su ka haƙura da su da zulaiha da wannan yarinya na Zuciya tsoka ce. Iko sai Allah, wato ni ba hankali na sai fi kwanciya ta ɓangaren baristan nan. To dama an banda abin baba, gara ma zulaiha. Ko da yake duk na ƙauyen ne ka kawo su gari ka wanke su tas. To ai shi ke na wannan ba ƙaramin lada za a samu ba. Yara sun zama 'yan birni kuma ka zo ka ce ka haƙura. To yanzu dai ni hankali na fi kwanciya daga bangaren barista nan. Harshe ke fitar zance. Ina ganin kamar ita dai baka ta ko. ku. To ba ba mamaki amma dai har yanzu dai gaskiya ban gane yanki hukunci ba. Amma wataƙila Allah masani. Wa har yanzu dai? Kawai dai ba na so ne gaggawa ne kan kuma zo a yi abu da wuri kuma a zo a samu matsala saboda ne yanayin rayuwa. Gaskiya na ɗan jin zuwa. To haka ike amma dai bahaushe ce da zafi-zafi. akan bai karfi kuma da zaka ce baka son sauri baka son garaje shi fa a bari ya huce shi yake kawo rabon wani yawa wai mai ruwan ido ga makasuwa da yawo dai da kai din na musamman ne na ga yadda yan matan nan suke faman layi layi wannan ta kawo kanta wannan ta biyu ka san me ya haddasa haka wallahi kyautata maka ce saboda duk wacce ka gani a cikin matsala za ka taimake ta su kuma da an taimake su nan sai su ga aisan su ake yi saboda haka dai a kwantar da hankali a nutsu a samu a zaɓa kuma a zaɓi mai tarbiyya wacce hankali zai kwanta da ita. Amin insha Allah dai ba da daɗiya ba bi izinin Allah zan yi bayani insha Allah. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Allah ya mu dace. Amin umma ne ta mu da Amin amin. To shi kenan. So halitta ce. Wani farin jini. Shi da ya ga wata tana cikin wata matsala yake da ya taimaka mata. Kuma an da yaran da yanzu da an taimake su da kasarsa. Ubangiji da Allah ka zaɓa mana ta gari. Mai tarbiyya wacce za ta daidaita da gidan Samun ta za ta kwantar mai da hankali ba ta za kuma ta dame mu ta dame shi bawon Allah. ba a shi ba a nuni ba. Amanar ah, amanar so, amanar so, amanar so. amanar so amanar so kai da wani matsala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 kafin ya karaso na tabbata ya yi kasuwa. Ai da ka tambaye da ba ka siyo ba. To me yasa? Saboda azumi nake. Azumi to Ubangiji Allah ya bada lafiya. Amin ya Allah. Ai yanzu ma nake cewa an gashi mai zan tafi. Ya kuma tun bai karaso ba. Gani nake kuma ba zai zo ba. To amma kafin ki tafi ya kamata a ce ki kira wayar shi. Tun safe nake kira wayar shi baya tafiya a jikina nake ji kawai ba zai zo ba. Bari mu wuce kawai. Allah ya tsare. Na gode. Bari in bar sai tabbatar na zo. Amanar so akan damka ga wanda ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Ah, amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. alaikum assalam ina yini lafiya alhamdulillah na gajiya na zo ne ta jiran ka baka dawo ba gaskiya ne na kashe wayata ne sai yanzu da kuma eh wallahi an sanar da ni na ji ka gaba ɗaya a cikin damuwa me ke damun ka ba komai ina fata ma komai ya zo ƙarshe insha Allah ka ce ban yi sa'a ba eh mana na yi kwalliya ta ba a gani ba <laughs> to na gode ba haɗu gobe insha Allah ok to ba komai na dawo na gode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 tamkar amana ce wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace bawan Allah Umma, <laughs> da kanki kuma? To, ai gara neman ma ɗana. ai wannan suna bawan Allah shine sunan da ya fi dacewa da kai taimako gida taimako waje taimako binne ƙauye gurin harkokin sana'a haba ai wannan sunan shine ya dace da kai to Allah ya sa mu dace amin amin Allah sa dai lafiya na ga mun yi sallama kuma kin sake fitowa ko tare za mu fita <laughs> ba tare za mu fita ba kawai dai na ga ni bayanin da nake so in ji daga gare ka har yanzu na kasa ji muna zaune ka yi bayanin komai ka bar sallahun komai a yi kaza a yi kaza a yi kaza maganar da na fi so in ji kuma ita ce ba kai ba hmm? ka ce za mu yi maganar nan ka ka gaya min abin da nake so in ji. To umma ai an ce wai shirin zaune ya fi na tsaye da idan na dawo sai mu magana ko? Shirin zaune ya fi na tsaye fa ba na son ka zama yaya na soro. Matan kanne na cikin gida yaya a kofar gida ina dalili ne ni fa kai na fi so ka fara shimfiɗa sannan su ɗora. <laughs> To da na dawo za mu yi magana In fa a dinga za mu zauna za mu zauna magana ta ki fitowa a gaya mun wace ce ne wannan baiwar Allah. Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so, ah, amanar so. kalle yarinya nan kin ji mutuwa to ke kuma shi kenan sai ya ce ai ta kuka ba irin ɗan addu'o'in nan da ake mama mamaci a mutum ya mutu ai ana mai addu'a haba addu'a ne har an faɗa mai addu'a ina addu'a ya goga ko da ke kyayi kuka ai kyayi kuka saboda ke ce yan lili na gama alamun an fi son ki a kaina ni da ma kullum faɗa kullum faɗa kullum faɗa ni dama na gano ba suna da yana nan da yanzu ba zaman lafiya gidan nan kullum faɗa gani kukan me zan tsaya gidajen ina neman afuwa bisa jiran da kika ta yi jiya har kika tafi ko ba tare da ki da ba ba sai ka nemi afuwa ba saboda zuwan kai na ne na zo ne ba tare da ka sani ba <laughs> gaskiya ne sai dai akwai wani abu da yake ɗan damuna shine me kenan da ka nuna min kamar kuma sai na zo na ga akwai sauran rana a kaba saboda har yanzu ni nake zuwa gurin ka kai baka taba zuwa na da sunan sanci ba to ki hakuri wannan lokaci ne zai sa ki ga abin da kike da bukata akwai abin da nake jira da ya sanya har yanzu bai hakan ta faru ba kuma sanin kanki ne ni mutum ne mai yawan zirga-zirga da yawan sabga kuma abubuwa ne suke ta shigo man kala-kala wani abu ne yake sanyawa sai ki ga ya ɗauke ni na tafi kuma komai nake ni na ji na cewa yana da muhimmanci amma hakan bai sa na manta da ke ba na san kawai da lokaci inda ya da rabo za ki ga wanda yake neman sha Allah dai nuna mu wannan lokacin to amma na san kina da korafi akan ki kike zuwa wurina ni ma ba dan ke bace gaskiya za a rika zaton wani abu to amma ko ba komai na san dama kina fitowa a matsayin kina wadda kike yin aiki kuma kin gaya min dalilan ki da suka sanya kika ci gaba da bibiyata kuma na jin daɗi to amma abin da nake gani a Paris ta Hajara ina ganin bai kamata ki shiga damuwa ba dan ba na zuwa wurin ki saboda na tabbata da cewa kina da masoya da yawa waɗanda kuma koyaya ba za su kasa zuwa wurin ba domin ki kyakkyawa ce a bar so ce kowa su wanda bai samu ba da haka ko biki guri na, ba na san ki kuma ana zuwa gurin ki da Kwarai kuwa ina da tarin masoya amma ba su kai ka ba domin kai din na daban ne a na. Me yasa? kai ma ka jira idan lokaci ya zo danginta dariya amanar so kuma lauyi da ba ka da ku saboda kun saba kare shari'a wato ku sa mai gaskiya a gaba ku nemi masa gaskiya su har ma masa gaskiya a tsaya da iya mai gaskiya harshe ke fitar zance kunne sanye tantance الله الله الله